Masu sauraro Nura Ado Suleiman ke farin cikin sake saduwa da ku cikin sabon shirin mazagai duniya. Shirin da ya saba bitar wasu daga cikin muhimman labarin da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. daga cikin labarin da muka waya a wannan karan akwai janyewar da sojojin faransa suka fara yi daga jamhuriyar nijar sai kuma matakin kasar tunisia na yin fatali da miliyoyin yuran da kungiyar tarayyar turai eu ta sanar da warewa domin mika mata a matsayin tallafi a gabas ta tsakiya kuwa sojojin siriya sama da ɗari ne suka rasa rayukansu a wani farmaki da aka yi amfani da jirgi maras matuki wajen kai musu. A ranar Alhamis da ta gabata, dakarun Faransa suka fara aikin janyewa daga jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaba Emmanuel Macron ya alkawarta a ranar 24 ga watan Satumban da ya gabata. Azima Bashir Aminu na ɗauke da ƙarin bayani. Sojojin Faransa na farko da suka fara ficewa daga Nijar sun kunshi dakaru 400 da ke yankin Walam dab da iyakar ƙasar da Mali kuma sun kasance suna aikin samar da tsaro ne ƙarƙashin wani shiri da aka yi wa take Operation Almaho wanda babbar manufarsa ita ce samar da tsaro ga yankin Liptako. Waɗannan dakaru sun tunkari birnin Yamai ne ta ƙasa cikin cikakken tsari da kuma tsauraran matakan tsaro. ga ayarin sojojin daga inda suka taso har zuwa cikin birnin na Yamai duk da cewa tazarar da suka shafe bata wuce kilomita 100 ba amma dakarun sun share tsawon lokaci a hanya saboda rashin kyawun hanyar bayan isar su Yamai kuma bayanai sun ce nan take dakarun 400 za su fara tashi zuwa Faransa ta jirgin sama rundunar sojin Faransa dai ta ce tana fatan gudanar da wannan aiki ne da haɗin gwiwar mahukuntan Nijar yayin da sojojin da suka suka kwaci mulki a kasar ke cewa ga alama faransar ba ta da niyyar janye dakarun wannan da ya gagarumin aiki ne da ya tanadi kwashe sojoji fiye da dubu daya da kuma manyan sundukai makare da kayan aikin su kuma dole sai an yi amfani da hanyoyi na ƙasa domin jigilar waɗannan kaya a cikin watanni uku to sai dai yayin da ake hasashen cewa za a isar da kayan ta tashar jiragen ruwan birnin kotono tuni mahukuntan sojin Niger suka ce ba za su buɗe iyakar ƙasar ta bangaren bangaren jamhuriyar benin ba to a dai jamhuriyar ta nijar cikin makon da ya gabata ne aka yi jana'izar jami'an tsaro akalla sittin. ranar talata a garin tiliya da ke jihar tawa a kusa da iyakar kasar da mali waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar harin ta'addanci a ranar litinin da ta gabata Da farko dai ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce dakaru 29 ne suka rasu sanadiyar harin da 'yan ta'adda suka kai musu a garin Tabatol da ke kusa da iyaka da Mali. To amma waɗanda suka halarci jana'izar wadda aka yi a jiya talata sun ce adadin mamatan ya kai akalla sittin. bayanai sun ce waɗanda aka yi wa jana'izar dukkaninsu suna aiki ne a ƙarƙashin rundunar zaratan sojoji na musamman da ke faɗa da ayyukan ta'addanci tsakanin yankin tiliya mai makotaka da Menaka da ke cikin mali kuma sun haɗu da ajalinsu ne a hanyar su ta kai ɗauki ga wasu jami'an tsaron da 'yan bindigar suka afkawa. Wani abu da ba a saba gani ba a wannan karo shine yadda 'yan ta'addar da ake cewa magoya bayan ƙungiyar EIGS mai ikirarin jihadi a yankin Sahel ne. suka yi amfani da kwantan bauna ta hanyar dasa abubuwa masu fashewa da kuma yin amfani da motocin da aka makare su da bama-bamai a daidai lokacin da sojojin ke wucewa. To idan shirin ya tsallaka kamar ma, Rakayya Abba Kabaran ce ta kawo mana rahoton yadda 'yan awaren ƙasar suka zartar da hukuncin kisa kan wasu fararen hula da suka zarga da yi musu leƙen asiri tare da kaiwa gwamnatin ƙasar sirrinsu. Wasu fayafayen bidiyo sun nuna yadda mayakan suka ɗaure wa matasan biyu fuska tare da jera su a titi. kafin daga bisani suka buɗe musu wuta bayan karanto musu jerin laifuffukan da suke zargin su da aikatawa. Kafafen yada labaran cikin gidan ƙasar sun rawaito cewa an naɗi wannan faifan bidiyo ne a ƙauyen Guzang da ke arewa maso yammacin ƙasar ɓangaren masu amfani da turancin Ingilishi. Lucas Asu mai magana da yawun kungiyar awaran ya tabbatar da cewa kungiyar ADF ce ta gudanar da wannan kisa. Bayanai sun nuna cewa mutanen biyu da aka kashe sun kwashe tsohon wata guda a hannun mayakan kuma a wannan lokaci ne mayakan suka rika tuhumar su da laifin kwasar sirrin su suna kai wa gwamnati wannan dai na zuwa ne bayan jerin korafe-korafe da kungiyoyi masu ikirarin kare hakkin dan adam irin su amnesty international ke yi kan yadda gwamnatin kamarin ke kashe mutane a yankin da ake amfani da turancin ingilishi mafi yawan su mayakan a kasar mali kuwa ya zuwa lokacin naɗar wannan shiri gumurzu ne ake shirin farawa a kidal tsakanin sojojin ƙasar da mayakan azbinawa masu neman ɓallewa wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da malin ke fama da hararen 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da suka yi wa birnin timbuktu ƙawanya tsawon makonnin baya bayan nan sai kuma raunin alakar ƙasar da ƙasashen yammacin turai musamman faransa tsohuwar uwar gijiyarta kan haka muka tuntubi dr yahuza getso masanin tsaro a najeriya wanda ya yi tsokaci kan halin da kasar ta mali ke ciki to duba da irin waɗannan abubuwan da kuma wato tasirin da ita kasar mali take da shi dangane da kasuwanci wanda ake cewa wato kasuwanci na yankin sahel ma'ana sahel trans-saharan trade za mu iya cewa wato koda tana faɗa da ƙasashe da dama da kuma ƙasashen da suke faɗa da ita da kuma waɗannan 'yan kunji-kunji na cikin gida na tsagerun addini da kuma na tsagerun siyasa da sauran abubuwa da ke kaiwa suna komowa to ƙasar za ta ci gaba da zama mai makoma mai yawa a faɗin Afirka duba da irin wato iyakoki da take da su da kuma tasirin da take da shi a cikin tattalin arziki na duniya da kuma na yammacin Afirka da ma na kasashen Afirka baki da. Idan muka dubi abubuwan da suka faru a shekarun 1947 zuwa 1958 ko ko da hamsin zuwa da hamsin muka kalli matsayin da wannan yanki wanda ake kira ƙasar mali yau ya kasance ya gama da matsi da canje-canjen yanayi na abubuwa waɗanda suka fi kusan fin wannan da yake fama da shi yanzu To yanzu kuma sai Najeriya inda ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugabancin ƙasar da ya gabata Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana ƙaryar takardar shaidar kammala karatun jami'ar Chicago a ƙasar Amurka da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya saka a jerin takardun neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar a matsayin lamarin da ka iya shafar kima da mutuncin Najeriya a duniya. Ga rahoton da Muhammad Salisu Hamisu ya haɗa mana a cikin makon da ya ƙare. A wani taron manema labarai da ya kira a birnin Abuja tarayyar Najeriya, Atiku Abubakar ya buƙaci 'yan fafutukar wanzar da demokuraɗiyya a ƙasar da su bayar da gudunmuwa wajen tabbatar da gaskiyar wannan badakala ta takardun kammala karatu na bogi da aka samu shugaban ƙasa Tinubu ya gabatar a takardun neman tsayawa takararsa, inda yake cewa and the reputation of our country is at stake. Wannan mutuncin Najeriya idan duniya ake magana. Don haka, dole ne mu yaba wa kotun ƙasar Amurka saboda abin da ta yi na fayyace duk wani duhu kan zargin sahihancin takardun makaranta na shugaba Bola Ahmed Tinubu da na nema. Kuma wannan abin da kotun ta yi ta taimaka wa demokradiyyar ƙasarmu ne. To join me in this campaign To sai dai idan aka tabbatar da wannan laifi da ake tuhumar shugaba Tinubu da aikatawa wani irin tanadi ne dokokin shari'ar tarayyar Najeriya suka yi akan haka? Barista Usain Sani lauya ne da ke birnin Abuja ya yi mana tsokaci a kai. Sashi na da bakwai ya yi magana kan duk wani shugaban ƙasa da ya ba da takardu na boji ko kuma a cikin takardun aka yi ƙarya a ciki. Idan har aka tabbatar da haka to wannan bai cancanci ya zama shugaban ƙasa ba. Idan ka duba sashi na doka rantsuwa out act sashi na ɗari hudu da talatin da takwas da yake magana a kan laifi irin wannan za a iya mai hukunci ma na shekara biyu a gidan yari in dai ta tabbata ba ma na maganan wai cancantansa ba ne ba dole ma sai ya ma je gidan yari kuma ba zai ƙara tsayawa takara ba a karanci shine shekara goma To a Najeriya a cikin dai makon da ya gabata aka samu hatsarin wani jirgin ruwa da ya kife a kusa da garin Yawuri a jihar Kebbi inda bayanai suka ce kimanin mutane ashirin ne ke cikin jirgin a lokacin da hatsarin ya auku a wancan lokacin mun tuntuɓi sani two effect wani mazaunin garin yawuri kan halin da ake ciki bayan fara aikin ceto. To lokacin an yi kokarin a zaɓo gawakin mutanen da ke cikin wannan wurin kuma gaskiya ba a samu gawa ko ɗaya ba har aka wuce yau ne da sanyin safiyar yau aka zo aka ci gaba da lalaban wa'annan gawan an dai ci gaba da lalaban gawan inda aka fara shinto aka fara lalubu gawan wani mai suna Iliyasu Kacanka daga baya kuma an shinto gawan wani mai suna Biliya Hassan Kwantakora haka ma daga baya kuma an samu gawan wani mai suna Amos sai kuma daga baya da aka shinto gawan wani yaro yanzu dai haka ana ci gaba da lalubin jimilla dai yanzu an samu gawan mutum hudu wayanda suna ɗaya daga cikin wayannan jirgin da Allah ya yi cika. da yake dai gaskiya inda aka yi hadarin jirgin ruwan suna gudu ne sosai wurin ruwan gudu suke ba tsaye suke ba ana iya tunanin kila ko sun ɗauki gawan wasu zuwa wani wasu wurare da sauransu amma dai ko yanzu nake baku wannan bayani haka yanzu muna nan tare wurin bakin ruwan tare da shugaban karamar hukumar mulkin ta kuma ana ci gaba da laluban wayannan gawakin na mutane da sauransu To bayanan da suka bulla daga bisani dai ta bakin direban jirgin ruwan da ya hatsari sun tabbatar da cewa mutane 17 ne har da shi kansa ke cikin jirgin a lokacin da ya kife. Zalika takwas daga cikinsu sun rasa rayukansu. A ranar Litinin da ta gabata aka cimma yarjejeniya tsakanin gwamnatin Najeriya da gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar bayan shafe sa'o'i suna ganawa lamarin da ya dakatar da yajin aikin da suka daura aniyar farawa daga ranar uku ga watan nan na oktoba bayanai dai sun ce aiwatar da shirin rage wa mutane radadin janye tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi wa 'yan kwadago alkawari zai lakumi akalla naira tiriliyan biyu kan haka ne kuma muka tuntubi dr kasim kurfi kwararre kan fannin tattalin arziki a najeriya wanda ya ce babu wata hujjar gaza samar da waɗannan kuɗaɗe gwamnatin tarayya tana sai da dala sama da 750 maimakon 400 to wannan dalar da ake saidawa a gwamnati ta samu bambancin arin wajen naira za ka iya cewa 325 ko a miliyan 1. a kowace rana za ki ga an samu sama da biliyan wajen hudu to idan gwamnati za ta iya sai da dala dinnan kamar miliyan 500 500 ga sama da biliyan hudu kin ga za a samu sama da triliyan biyu kenan ko a dala da gwamnati tarayya take sai da a yanzu za ta iya da wannan kudin kada ki manta sannan mai da ana sai da shi naira 180 zuwa da 90 yanzu ya koma 600 akwai bambancin wajen hudu to ɗari hudun nan da gwamnati za ta je ta ranto ta biya shi yanzu ba ta biyan shi to kin ga wannan kuma in mutane sun saya gwamnati za ta samu wani abu daga cikin shi shi ma zai kara so muna ganin babu wani gibi mai yawa in dai gwamnati za ta aiwatar da shi tsakani da Allah babban matsalar da ke faruwa irin waɗannan al'amura faɗin su ya fi sauki da aiwata su to da haka ne kuma shirin a yanzu zai koma kuryar gabashin Afirka inda aka samu hasarar gwamman rayuka a somaliya yayin kazamin faɗan da aka gwabza tsakanin sojojin ƙasar da mayakan al-shabab wata majiyar soji ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa a rangamar ta jiya laraba wani bangare ne na shirin da shugaba hassan sheikh mahmud ya kaddamar a bara da nufin kakkaɓe ilahirin mayakan ƙungiyar na al-shabab a cewar majiyar sojin sojojin na somaliya sun kashe mayakan na al-shabab da suka yi fito na fito da su akalla hamsin da biyar kuda kika su mai yawa na sojojin sojojin musamman bangaren 'yan sa kai sun kwanta dama. Al-Shabaab wadda ta faru ayyukan ta'addanci a sassan Somalia tun cikin shekarar shida a baya-bayan nan tana ganin gagarumin koma baya musamman bayan kaddamar da shirin na kakkaɓe ta a baran tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kai inda yanzu aka kwace tarin yankunan da a baya suka kasance a hannunta. Sai dai wasu majiyoyi sun ce kungiyar ta sake kwace wasu yankunan bayan kaddamar da munanan hare-hare kan sojojin. Ko a watan jiya gwamnatin gwamnatin Somalia ta mika koke gaban Majalisar Ɗinkin Duniya wajen ganin an dakatar da shirin janye dakarun wanzu zaman lafiya na kasashen Afirka akalla dubu uku da ke aikin bayar da tsaro a ƙasar. An gaishe da Azima Bashir Aminu. To a jamhuriyar Congo kuwa kotu ce ta yankewa wani kanal ɗin sojan ƙasar hukuncin kisa bayan samunsa da laifin kashe fiye da mutane hamsin daga cikin masu zanga-zangar neman ficewar dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga ƙasar a birnin Goma. ga rahoton Zainab Ibrahim. Yayin zaman shari'ar babban mai gabatar da kara Colonel Mike Mikombe ya bukaci yankewa mai laifin hukuncin daurin rai da rai. Sai dai daga bisani kotu ta tabbatar da aikata laifin kisa a kansa duk kuwa da cewa an yi mishi yafiya a ɓangaren laifukan take haƙoƙin bil'adama. Haka ma mai gabatar da kara ya bukaci yankewa sauran masu laifin biyar hukuncin ɗaurin shekaru tsakanin goma zuwa ashirin. Tun a ranar biyar ga watan Satumban da ya gabata ne ake zaman shari'ar sojojin shida bayan kama su da aikata laifin yin amfani da ƙarfi wajen murkushe 'ya'yan ƙungiyar addinin da suka yi kira a gudanar da zanga-zangar adawa da zaman Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙididdigar hukumomin ƙasar na nuna akalla mutane 57 ne aka kashe, aka kuma tsare sama da fararen hula 140 lamarin da ya sanadiyar sabunta tashe-tashen hankula a yankin arewacin Kivu. Yanke hukuncin kisa a jamhuriyar demokradiyyar Congo ba sabon abu ba ne, to sai dai shekaru 20 kenan aka shafe lissafi ba tare da aiwatar da irin hukuncin ba. To yanzu kuma sai Tunisia, inda shugaban kasar Kai Sa'id ya yi watsi da tallafin makudan kuɗi da tarayyar Turai ta sanar da mika masa a watan Satumba, inda ya bayyana cewa kuɗaɗen sun yi karanci. Zalika sun sabawa yarjejeniyar da aka kulla watanni uku da suka gabata, kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Nasiru Sani. Matakin da kayi Sa'id ya ɗauka na iya kawo cikas ga muhimmiyar haɗin gwiwa da aka shirya a tsakanin su daga watan Yuli, wanda ya haɗa da matakan yaƙi da masu safarar mutane da kuma tsaurar tsaro akan iyakoki, wanda kuma hakan ya zo ne a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar kwararar kwale-kwalen da ke ƙoƙarin tafiya turai daga arewacin Afirka. A watan da ya gabata ne, hukumar tarayyar turai ta ce za ta samar da tallafin euro miliyan 127 kwatankwacin dalar amurka miliyan 133 ga kasar ta tunisia a wani bangare na yarjejeniyar yaƙi da kurarar bakin haure daga nahiyar afirka zuwa turai sai dai wasu bayanai sun yi nuni da cewa tunisiyar ba wai ta ki amincewa da abin da eu ta samar mata ba ne domin karancinsa ta ƙi karɓa ne saboda batun ya ci karo da yarjejeniyar da suka sanya hannu a tsakaninsu a watan yuli kamar yadda shugaban ƙasar na tunisiya ya bayyana bayyana. Yarjejeniyar ta watan Yuli ta hada da alkawarin bayar da tallafin euro biliyan ɗaya ga Tunisia domin taimakawa tattalin arzikin daga durkushewa. To yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya. Inda wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai kan kwalejin horas da ƙananan sojoji a Siriya ya halaka dakarun fiye da ɗari, kamar yadda za a ji a rahoton riƙayya a Bakabara. bayanai sun ce harin na zuwa ne a daidai lokacin da ake bikin yaye kananan sojoji a sansanin su da ke kan iyakar kasar wanda ya kashe mutane 100 yayin da ake fargabar adadin ka iya karuwa wannan dai ya zo ne bayan harin da turkiya ta kai kan mayakan kurdawa na pkk da ya kashe mutane tara abin da ke zama tamkar mayar da martani kan harin da kungiyar ta kai ma'aikatar harkokin cikin gidan turkiya a farkon makon da muke ciki har yanzu dai babu wata kungiya ko kuma ƙasa da ta ɗauki alhakin kai wannan hari da ya ritsa kutsa har da fararen hula. Kamfanin dillancin labaran Siriya ya ruwaito cewa kawo yanzu harin ya yi sanadiyar jikkata mutane kusan 200. Dalili kenan da yasa ake fargabar adadin mamatan ka iya karuwa. tuni dai kwamandan kwalejin horas da kananan sojojin da harin ya shafa ya ayyana shi a matsayin rashin imani yana mai cewa babu makawa za su mayar da martani. To yanzu kuma sai Amurka, inda makon da muka yi bankwana da shi, kotu a birnin new york ta fara sauraron tuhumar da masu gabatar da kara ke wa tsohon shugaban amurkan donald trump dangane da aikata laifin zamba a harkokin kasuwancinsa shari'ar dai ta kara dagulawa trump lissafi dangane da yunkurinsa na neman sake ɗarewa kujerar shugabancin amurka gami da ƙara yawan tuhume-tuhumen da yake fuskanta a kotuna a lokacin da ya bayyana gaban kotun ta new york Trump ya yi amfani da kakkausan harshe wajen caccakar masu kararsa da kuma alkalin da ke sauraron shari'ar wadda ya bayyana a matsayin bita da kulli mafi muni da aka gani a tarihin kasar Amurka. Babbar mai gabatar da kara dai na neman kotu ta tilasta wa Trump biyan tarar akalla dala miliyan 250 da kuma haramta mashi kasuwanci na dindindin a birnin New York. shari'ar da Trump ke fuskanta dai ta mayar da hankali ne kan zargin sa da ƙara kimar kamfanin kasuwancinsa da gangan domin azurta kansa. masu gabatar da karar da yi sun ce binciken da suka gudanar ya bankaɗo yadda tsohon shugaban amurkan ya wallafa rahoton da ke nuna cewa arzikinsa ya kai na dala biliyan shida da miliyan ɗari ɗaya bayan kuma yana sana cewar dala biliyan biyu da miliyan ɗari shida kawai ya mallaka muddin dai kotu ta samu tsohon shugaban da laifi to fa zai iya fuskantar hukuncin biyan tara mai tsaurin gaske da kuma yiwuwar rasa lasisin kasuwancinsa. mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura ibrahim tukur kefi nurado suleiman daga nan sashin hausa na radio france international rfi ke yi maka fatan alkhairi.